yanzu dare ne na lahadi sha biyu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bibin alƙayyim aljauziya allah madaukin sarki mai sa ya da alkhairi idan ba manta ba za mu tashi inda malam ya ce yin za'ul ilmu bi mautil ulama haka za a ɗauke ilimi ne ta hanyar mutuwan malamai jama a lokacin da aka rasa malami an rasa ilimin da yake da shi duka domin abin da ya rubuta bai kai abin da ya sani a kwakwalwan shi yake bayani ba haka abin da ya karanta a kaset domin waɗannan bayanan da ya riga ya yi su aka rubuta inda a yanzu ne zai yi su kila da ya yi su da yanayin da ya fi wanda ya rubuta ko kuma wanda aka ɗauka a kaset kuna gano wannan da kyau ko shi malami ya rasa shi gaba ɗaya sharri ne ko ba komi al'umma za su buƙaci wasu bayanai wanda waɗannan bayanai rubutun shi ba zai warkar da su ba inda a ce yana rayu kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa malami shi alheri ne shi sa makiya addini da suke son su faɗa da masu addinin to faɗan farko da suke yi malaman su suke fara kamawa wasu a yaudare su da dukiya a lalata tunaninsu wasu kuma a yi masa barazana a tsorata su wasu kuma a kama su a ɗaure su wasu a kama su a kashe su wasu kuma a firgita za a kore su a cikin garuruwan da suke to duk al'umman da aka yi mata wannan ku to ta riga ta gama rushewa kakaf saboda babu al'umman da za ta yi nasara in babu hasken malamanta da ke mata tunani da kuma sai ta ta kan turba ta kware domin su kaɗai ne suke tattare da alkhairan nan na duniya da lahira saboda suna haskowa ne daga hasken da annabi ya zo da shi mun karanta da ku a cikin sanar da cewa muddin da aka rasa ilimi aka rasa malamai to an rasa duniya da lahira duka wala da sun ɓaci shi yasa baka da maki irin wanda yake kokarin hana ka ilimi baka da maki irin wanda yake kokarin hada ka gaba da malaminka in baka ɗauki wannan maki ba ko to baka san ko maki ba kuna gano wannan da kyau saboda ai adawan shedan na farko da adamu ai adawa ce ta ilimi lokacin da adamu yake a matsayin yimbu ai ba wata adawa da ya da shi bai yi adawa da shi ba a lokacin da aka suranta shi har zuwa sanda aka hura mai rai bai yi adawa da shi ba amma a lokacin da adamu aka sanar da shi sunayen waɗannan abubuwan aka binciki mala'iku har iblis cikinsu cewa su yi bayani ba su iya ba adamu yi musu bayani kenan ya zo da wani abin da su ba su sani ba kuma Allah ya ce su ba shi girma to sai ya fahimci duk mutumin da ya samu ilimi to zai samu daraja to kuma ya ga cewa a'a to wannan ya zo daga bayansu to kuma ya zo da ilimin da sakamakon wannan ilimin ya samu darajar da su ba su samu ba to a lokacin wannan girman kan ya shige shi shi sa malami kwaya ɗaya a gari in dai har Allah maɗaukin sarki ya sa al'umma suna sauraron shi ko to shedan na bakin ciki kan malamin nan sama da yanda yake bakin ciki kan kowa shi yasa masu iya magana suke cewa malami ɗaya ya fi wahalar da shaidan sama da masu bauta dubu ashaddu ala shaitani min alfi abidi kuna gane wannan Allah ya kiyaye wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi ka sani mummine dai na Allah su ne waɗannan da suka yi imani da Allah da manzan shi waɗannan su ne kaɗai muminai to ga aikinsu wa'iza Kano ma'ahu ala amrin jami'in duk sanda suke kan wata harka tasu na gaba ɗaya lam habu wasu ba su warewa su tafi su wani abu hatta ya yasta'dhinuhu har sai sun nemi izini kun gano wannan da kyau ku sai Allah ce fa idza sta'dhanuka ba'd sha'anihim ko fa’adar liman shi ita minhu in suka nemi izinin ka ga wani ɓangare na wani al'amarin to ka ba da izinin abin da ka so ga wanda ka so ina fatan mun gano wannan da kyau to sai mala ya ce fa'iza ju'ila min zimil iman in kuka lura da wannan aya da kyau in ya zama an sa ka'idan abin da ke cewa imanin mutum bai tabbata sai da wannan ɗin me shi annahum la yadhhabuna ba sa tafiya mazhaban ko ina ne su tashi daga nan su can ko su wani abu idan kanu ma'ahu in suna tare da annabi illa bilisti izanihi sai sun nemi izinin shi fa'aula an ya kuna min lawazimihi to kaga abin da ya fi ma zama lazimin imani Allah ya zahabu ila kaulin su kuskura al'umman da suka ce sun yi imani da Allah da annabi su karkata zuwa ga wata fatawa wala mazhabin ko wani mazhabi ilmiyin na ilimi illa ba'ad isti'zanihi sai da izinin annabi kan wannan al'amarin wa iznuhu yu'rafu bi dalalati ma ja'a bihi shi ko izinin annabi ana sanin shi ne ta hanyar ababen da shi manzan Allah ya zo da shi ala annahu azina fihi cewa ya bada izini kan kaza kenan ba wanda zai magana sai in yana da maganan annabi ba wanda zai yi aiki sai in yana da aikin annabi shine annabi ya bada izini kan wannan abu kuna fahimtar wannan da kyau to amma mutum na keta wannan to ya shiga uku malai ke cewa fi sahih al-bukhari min hadith abil aswad an urwatu bin zubair qala hajji alaina abdullahi bin amr bin al-as ya ce abdullahi dan amr dan as ne amir hajjinsu za su tafi aikin hajji fa sami'tuhu ya kolo sai na ji shi yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo na ji annabi yana cewa inna Allah la yanzi'ul ilma ba'da id a'taytukumuhu intiza'an Allah madaukin sarki bayan da ya muku baiwan ilimi bai ɗauki ilimin cancak a waye gari abinda ka haddace na ilimi ka rasa shi walakin yanzu uhu ma qabdul ulama'i bi ilmihim sai dai Allah maɗaukin sarki zai ɗauki ilimin ne ta hanyar ɗauke malamai kun gano wannan da kyau ko a kashe wasu wasu kuma su yi mutuwan Allah da annabi fayabqa nasun juhalun sai mutane su waye gari jahilai yustaftauna ana musu fatawa fayaftuna bi ra'ayihim sai su riga ba da fatawa da ra'ayinsu fayudilluna wa yudilluna sabata sabatar kun gano wannan da kyau ku awa duk jama'an da ake neman a rusa su ku to kokari ake yi jahilci ya mamaye su kuna gano wannan da kyau ku yanzu misali abubuwan da waɗanda suke muku a kira ka ce ma kaza a sokan maka limaminka malaminka kaza a ci mutuncin shi a ce kaza a ƙarya a sharri abinda nake cewa in ka ce na ɗauke wannan na aje shi gefe wa ka kawo man canjin shi sai ka ce kai shi da yake magana me zai maka kuna gano wannan da kyau ko su shine al'umma su koma wancan bala'in kuma duk wannan alamu ne daga cikin alamun tashin alkiyama kuma su asalin wanda suka ɗauko kwangilan daga kafirai shin wai su kafirai suna bin malamansu na coci suna musu irin waɗannan abubuwan ba fasa yi kuma duk wani ɓanna da ake yi a duniyan nan tare da malaman coci ake yin ta su da kansu suke faɗi akwai cin hanci da rashawa da yawa cikinsu akwai fyaɗe da luwaɗi da yawa cikinsu ba iskancin da babu shi amma baka taɓa jin suna waɗannan abubuwan ba amma kirikiri malaman addini ne cin da ba sai da sun zama yaran wasu fetsararru ba to shikenan su waɗannan to ya kamata a zubar da mutuncinsu a gabayensu sai kuma mutane sun yi ɓannan da za su yi sai su koma kuma suna nadama a san da nadama ba zai wani amfani ba ina fatan mun gano wannan da kyau kuma a to wai waɗannan abubuwan ba an yi sa an gani ba akwai wanda su sun ce su malamai ne da suka biye ma waɗannan mutanen ina suka kai su ba sun kai sun baro su ba ai ku misalin yana jikin kwaye Allah ya sauwaka yanzu kowa sai kowa ba addinin ya dame shi ba kawai ya zai rayu kawai shi ne ya dame shi haka ake son duk wani malami a mai shi kawai me zai samu me zai kaza me zai kaza shikenan kawai addinin fa ba ruwan shi da shi wanda mu ba za mu zauna haka ba gaskiya Allah ya sa mu dace wa qala waki'un mala waki'u yace haddathana hisham ibn urwa an abihi an abdullah ibn amr ibn al-as qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace la yanzi'u la yanzi'u Allahu al-ilma min sudurir rijal Allah madaukin sarki ba zai dauke ilimi daga zuciyar mazaje ba walakin yanzi'u al-ilma bi mautil ulama' sai dai za a ɗauke ilimi ne ta hanyar mutuwan malamai ko dai mutuwan nan ta zama hakika ko ta zama majas ga malama amma fanko ne kun gano wannan da kyau ko wanda yana daga abin da a yau ake neman ayin malaman musulunci a ko'ina a ƙasar nan ga malama amma zama fanko ko zama suna kiɗa ne sun zama yan anshin shata ina ba ta mun gano wannan da kyau don ba su da wata manufa yanzu kawai misali malamin da zai zo ya ce shi ba zai zaɓi musulmi ba saboda musulmin nan na zagin shi amma zai zaɓi kafiri kafirin da ke kashe shi kaga wannan aya riga an gama ai duk ayoyin qur'ani da Allah ke magana kan kafire ba ayoyin goyo bane ba ruwan shi da wannan ku gano wannan da kyau ku qur'an ne da yace me kamar da kafiran la yarqubu fi fi mu'minin illan wala dhimma ba ruwan shi da wannan kuma ya ce ya haddace wannan ayan ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ƙur'ani ya ja kunnunku game da su kada badatil a min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar yana sanar da wannan amma tunanin shi me zai samu kun gano wannan da ke ko me zai samu kuma ire-iren sa yanzu Allah ya yawa da su duk malamin da suka san ba zai bi abin da suke so ba yan san ba da sunan shi kun gano wannan da kyau ko a je a mai barazana ko a mai sharri ko a kashe shi duk a gama sai an gama sai a yi masu okulti yau ma okila thawar ahamar an cinye na ran da aka cinye jansan shanu ne manya-manya kyabda-kyabda guda uku zaki ya ga waɗannan ya far masu don ya nemi kalaci a jikinsu ba zai yiwu ba sai ya amfani da launin jikinsu ya zo ya samu fari da baki yace kun ga jannan ba launin ku ɗaya ba me yiwa akwai makircin da yake shirya muku suka ce to yan bai to mu ya zami yace a to ni na haska ka muku ne in za ku ɗauki mataki ku ɗauki mataki suka ce to ai yalla aiki yana hannunka yace to kusan da yin dabaran da za ku suka ce to za mu ware kiwo gobe ba da shi ba haka suka ware za ki je cinye jansa sai kuma ya ware faransan ya ce kaga wancan bakin ba launin ku ɗaya ba na gano yana yana shaida maka wani makirci saura ka ɗauki mataki ce to in labai wani mataki zan ɗauka mataki yana hannun ka yadda kai ma wannan kai mashi mannan ce to gobe ka ware kiwon kai ɗaya ya ware kiwon shi kaɗai ya je daren miki ya cinye wancan bakin san da za ki ya bushe iska kawai sai kira shi zo nan ba da kanka cinye ka sai ce okiltu ni a dama tunan cinye ni yau ma okilin thaural ahamar taron da aka cinye jan sannan kalli yanzu wai da me za a raba kanmu yau ne yan izala suke ce ma yan dariƙa kafirai ba tuntuni suke cewa ba sai lokacin zaben arna ne da yi ne za a ɗauko wannan ce za a yaƙi da shi jama'a mun gano wannan da kyau ko duk ce ma ɗan dariƙa kafiri da ɗan izala ke yi ya taɓa daga makami kashe shi sun taɓa faɗa shi ɗan dariƙa biyu zagin ɗan izala ne ba su kafarta su amma saboda ana nema a cimma wata manufa ta duniya jin da aka ɗauko ta ana neman a raba kan al'umma ina fatan mun gano wannan kuma yau da abin nasu bai ci ba ko shi zai wanke kafa a guje ya je wajen wanda suka ce shi ya zo addu'a da sai su gaggaura mashi mari ina fatan mun gano wannan da kyau duk wannan bala'in da ake a ƙasar nan wannan tsohon na daga cikin wanda masu haddasa shi saboda akwai jahilai da yawa da ke sauraron maganar shi gano wannan to wannan abin ko da wannan suke amfani a ɗebi kuɗi a bashi ya raba ma 'ya'yan shi so kuma ya ba su fatoyin yi to kaga irin wannan in kana kallon shi a matsayin malami to an kashe shi ai me yake nufi an kashe shi bai da wani amfani ga addini bai da amfani ga al'umman shi in gaske ne mulkin kake so don me ba za ka tsaye da ɗan kan ya takaran ba duk wanda ya tsaya takara ko da ɗan kan ne zai mai ƙage cewa wai me dan izala ne dan kafiri ya ci gaba dan har abin da ya faru a jihohinku da arna suka hau duk da hannun shi a ciki ina fatan kun gano wannan da kyau duk wani bala'i da ya samu musulmi in ka auna sai kaga da hannun shi a ciki duk abin da musulmi suke ciki na bala'i na kunci ko ba abin da ya dame shi in dai kana neman zaman lafiya da shi ko ka ɗebi kuɗi ka zuba ambulan ka mika mashi na magana ya kare ‘yan uwansu ma suna kashewa don kuɗi da batan mun gane ku je ku bincike labarin sai da fili za ka ji isu isu sun kuma suna cin junansu wata za a sharhi sosai kan wannan Allah shi kiyaye to shi ne sai ce fa lam aliman in aka waye gari ba sauran motsin wani malami ita an-nasu ru'usan juhalan sai mutane su ɗauki jagorori jahilai faƙalu biyar ra'ayi sai su koma suna maganganu da ra'ayoyinsu fadallu wa adallu sabata kuma sabatar ana faranta malami yare kawai sai fatawa da son zuciya ana bata mai yare kawai sai fatawa da son zuciya wannan a haka al'umma za su rayu fatoyin musulunci ya koma ra'ayi na wa ya bata min rai wa nake goyon ba me zan yi kuma ka kalli mutane yanzu gaba da inda suka karkata kenan Allah ya kiyaye وفي صحيحين من حديث أروة بن الزبير kala يا ذو cikin Bukhari da Muslim a hadisin Urwa dan Zubair yace qalat Aisha Aisha tace ibn ukhti yake yar uwata balagani anna Abdullah ibn Amr marrun bina ila al-hajj cewa Abdullahi dan Amr dan As zai zo ya wuce ta nan zai tafi aikin hajji falqahu mun gano wannan kyau ko Eh, je ka same shi aisha take aikan urwa fas'alu ka tambaye shi fa innahu qad hamala ala nabi an nabi sallallahu alaihi wa sallama ilman kathir ya ji ilimi mai yawa daga annabi qala falaqituhu yace sai na je na riske shi fa sa'altuhu an ashiya ne mai wasu yan tambayoyi yadhkuruha an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda an saba jin yana cewa daga annabi ya ce ƙala urwa urwa ya ce fakana fi ma zakara cikin bayanan da ya man sai ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala annabi ya ce inna allah la yanzi'ul ilma minan nasin tiza'an allah maɗaukin sarki bai ɗauke ilimi ga mutane cancak walakin yakbidul ilma sai dai allah yana ɗauke walakin yakbidul ulama sai dai allah yana ɗauke malamai ne fayar faul ilma ma'ahum in ya ɗauke malami ya ɗauke ilimin tare da shi kun gano wannan da kyau ko yanzu don Allah wane ne ya kwafi mala Abubakar goma ɗari bisa ɗari waye in akwai ku ce wane ne da Jafar ya tafi waye makwafin shi ɗari bisa ɗari in akwai dai faɗi waye babu sau da duk abin da ya taso ana sa ran a yi magana irin yadda jafar yake magana a kan current affairs suna iya yi ba wanda ke iya yi har yanzu ba samu kofin jafar ba har yanzu ba samu ba don kowa mai zai ke tsoro yake ji ɗauka suke wai waɗannan maganganun da jafar yake yi akan abin da ya shafi musulunci da musulmi wannan shi ja mai kisa su kuma suna ganin in suka ja baki suka yi shiru wannan shi zai samu masa rayuwa sun makara na fatan mun gano wannan da kyau in wane da wane makiyanka makiyan da wanda kake ba su kashe ka ba shi kuma malakul mautu sai baka kuna gano wannan da kyau ko ka kenan mutumin da ya ce shi mutuwa yake tsoro bai ma sa abin da yake yi ba saboda ita mutuwan nan cin da Allah madaukin sarki ya rubuta maran da mutum zai yi ta kuma sababi sababi ne ke kai mutum zuwa gare ta to kawai kai abin da ya kamace ka ina fatan mun gano wannan da kyau in ba haka ba Allah ya al'adim sai ka sha ruwan sanyi ya kashe ka sai ka gama cin farfesu gaba ɗaya shaƙe ka mutu miƙa wannan za ka yi gaba ɗaya moses ɗin jikinka sai su maƙalƙale ka Allah ka mutu daga miƙa ka san ko duk wanda ya miƙa ba daɗi yake ji ba daga wannan sai ka mutu shine ajalinka da Allah ya rubuta za ka mutu yasa in za mu addini kawai mu tsaya mu addini in mutane za su suna bata mu kansu lokaci su bata ai ga su nan ga lahiran nan malai ce wa yabqa fin nasi ru'usun juhalun sai a waye gari wai jahili ne za su rika jagorantar mutane kun gano wannan yanzu zage-zagen da ake ta ana neman sai an bata mu da da'awanmu a yankin nan tsakanin Allah yau a ce mun mutu waɗannan ne za su jagorance ku waɗannan yanzu wannan hadisin ba nema yake ci mu ba in ka ce wane na zo kai zo yi abin da yi ilimin da aka ce ka kana da shi yana fara magana sai ga duk kalma ɗaya jahilci goma duk kalma ɗaya jahilci goma amma da yake waɗanda ake gaya ma jahilan ne ai ba za su gani ba ina fatan mun ga wannan da kyau yanzu qur'ani san da ya sauka yana cewa lahum qulubun la yaqiluna biha sa to ya haka walahum adhanun la yasma'una bi walahum ayunun la yabsuruna biha sai kuma ga suna tafiya ba dan jagora zaka bayyance wannan yanzu wannan abin da ake faɗi hakika ne ko ko majazi ne to kuma abin da fake faruwa kenan wanda ake gani wasu a ce wai kaman wani an ce mai kaza in ka ganshi bai kai darajar tutun arni ba ina fatan mun gano wannan ke wanda ake kokarin ake tinkahon ai magana ce wai an ce mai kaza ko an mai kaza kaga to waye shi kuma ban da banna cikin al'umma tun da yake a raye ba abin da yake sai wannan wasu a ce a haka a haƙura a ci gaba da tafiya in ka faɗa magana sai a ce a ah, wai baka neman zaman lafiya kuma duk wata fitina su suka haddasa ta sai jama'a ba za mu daina faɗin gaskiya ba saboda kun ga wannan matsalar in muke wasa sai ya zama a kanmu a waye gari malamai ba su da katabus jahilai ne ke gaya masu yadda za a yi daga lokacin da ko malamai ba su da bakin magana daga lokacin bala'i ya zo ko da tashin kiyama in ya zo sai Allah ya turo ta iska duk wani malami da duk wani mutumin kirki su mutu sai a bar a sharare ne ke yawa bayan gari suke tsara yadda abu zai kasance mun gano wannan da kyau yanzu ba abin da ke faruwa cikin gobe kenan duk wanda ka ɗauka cikin masu ƙoƙarin haddasa fitina sai ga apil ɗin shi a sharari ne kuma shi kenan kawai sai mu zo mu sallama mu miƙa wuya waɗannan su riƙa jagorantar mu waɗannan da za su gaya mana yadda za mu rayu waɗannan ne za su ga mai yadda za mu yi addini waɗannan ne za su ga mai yadda za mu yi zamantakewa da ba mu san abin da muke ba a kuɗin da bai wuce naira dubu biyar ba mu sai da mutuncin addininmu wai kowa so yake wai duk abin da za ka yi wai sai ka kira shi ka yi shawara da shi ya za ka yi shi yana kiran ka in zai abu ka yi shawara da kai kuma mutumin da ke cewa a kira shi a shawara da shi kai ma ka yana da hankali tukuna kafin ma ka yi shawara da shi in za ka shawara da mutum ka gama yadda da ilimin shi da hankalin shi ne to amma kai ka ma yadda yana da ilimin ka ma yadda yana da wayan tukuna mun wani wannan da kyau ko kaga mutum tun lokacin da ya taso kai ka san sakare ne tun yana karami bai da hikima bai da fasahan komi har ya girma haka yake ko kuma yace wai wannan ne wai zai saita ka wai ga maka yanda zaka yi wancan kuma ka san fasiki ne shi zai ga maka wai yanda zaka yi jama'ar annabi ba yanda za a yi mai da wannan in ku kun sallama addininku da rayuwanku ne dai ba zan sallama nawa ba saboda na san inda nake tunkara daga lokacin da mutum ya balaga ko ya kamata ya natsu wallahi in bai natsu ba yana kallon wuta zai shige ta ido biyu kuma su a tsoron da suke ji ko to mu mun riga mun farka muna kallon kowa to tsoron da suke za mu sa kowa ma ya farka ne ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu an riga an gama cinikin ku gaba ɗaya kuna cikin tukunya an gama lissafin ku kaf abin da ake so shine ku yadda kawai ku miƙa wuya shikenan duk sai a cuccusa kawai gaba ɗaya a yanke kan a sha romo shine ba ku da wani inci ba ku da wani katabus kamar yadda aka yi ma makotanku wallahi mu ba wanda ya sai mana wannan inda gaske kake zo ka shiga cikin dagan karatun aji kana da shi in babu kawai ka ja baki kai mutane shiru Allah shi kyauta irin waɗannan ababen da aka yi wasun ku fa jama shi yake so ya mana ni wallahi mamakin waɗannan abubuwan nake sun daɗe suna bani mamaki amma zan buga muku misali wani lokaci to shine sai yake cewa mala yace hom sai a waye gari ana ma waɗannan jahilai fatawa bigere ilimi suna ba mutane fatawa ba tare da ilimi ba fayudalluna wa yudilluna sabata kuma sabatar shikenan sai a waye gari a ce to wai ga waɗanda ake son zama malamai nan wai al'amarin ilimi yanzu ya zama wai harkan kamfen kun gano wannan da kyau ku ilimin addini sai an yi kamfen ɗin shi sanda mutum ya je jami'a ya samu digiri na ɗaya ko na biyu ko na uku zuwa kai ake kamfen ba ilimin ne ya nuna ba yanzu ilimin addini ne wai ya koma haka kawai sai mu ja baki mai shuru wannan ba zai yi ba jama'a Allah ya sa mu dace qala urwa urwa yace falamma haddastu aishata ta zalika yayin da nazo na gaya ma aisha wannan a'azzamat zalika wa ankararhu tace kai ya ga zai yiwu kamar ba ta yadda da wannan hadisin ba qala tace haddathaka annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam yaqulu hadha shi ya gaya maka cewa ya ji annabi na faɗin wannan qala urwa na'am urwa ce kwarai da gaske sau da ita mamaki ta yi ya za a ɗauke malamai a bar jahilai jahilai ya kamata a ɗauke kajin fata tunanin farko tani na biyu kuma ta yaya za a waye gari a ce malami ya lalace ko ko wanda ma bai da ilimi karfin halin faɗin magana ga Allah ce ga yadda take tana mamaki aisha kina da tsoron Allah ne inda ta rayu a wannan zamanin kuma za ta yi mutum ya san ƙarya yake yana kallo kasa da ya rika ɗaukan shi yana faɗi wannan karfin hali ina mamakin shi wallahi to ko kasan na duniya bai daukan ka na lahira ba ya dauke ka ba kuma lahiran nan jama'a ko mun ki ko mun so sai ba mun je, la <laughs> shirya da mu hatta idza kana amun qabilun baɗi na yi shekara na zagayewa qalalli urwa ce aisha ta ce da ni inna a inna amrin lalle abla amru kada qadima gashi nan zai ƙara zuwa aikin haji falƙahu je ka riske shi sun mafatihu hatta tas'alahu anil hadis ka ja shi da magana har sai ka tambaye shi dangane da wannan hadisi alladhi dhakarahu laka fil ilmi wanda ya maka bayani dangane da ilimi kaga sai sha me dame su ilimi ni na kasa gane mu fa cikin da hayaniyan da ake mun ce me zami bukatu muka ce zami wallahi al'azim jama'a duk wata hayaniya da ake a gari mun ce ba ruwan mu da ita kuma in hayaninka za mu shiga ku cinye ka za mu yi ma a hayaniyan wallahi al'adu duk waɗannan da suke ta hayaniya da za mu shige su ku cinye kuma abin da suke za mu yi duk abin da suke yi to gara ba su bar mu inda muke fa Ku gano nan da kyau ku kuma gwada ku gani yau muka ce za mu shiga cikin harkan yan zaɓen sanka da taimakon juna a nan ma shugabanni za mu zama in ɗariƙa muka ce za mu koma kuma za su koma faɗa da mu a cikin ɗariƙan ba <laughs> walta Allah ya kiyaye su ma na ciki so muke su fita ita kuma mu kare mu rushe ta ko da ke zafa ɗariƙa ta rushe ƙoƙari ake aimi a ne na ciki kasa fita saboda duk sun zama 'yan shiyayen ɗariƙan 'yan waɗanda suka rage 'yan kaɗan ne Allah shi kyauta to kun da ya ji ƙala ya ce falaƙaituhu fasa'altuhu na haɗu da shi na tambaye shi فذكره لنحو ما حدثني به في المرة الأولى still dai abin da ya gaya man ɗazin nan a ji a bara ko shi ƙara gaya min ƙala urwa urwa ya ce falamma ma ha bi zalika da na gaya ma aisha haka ƙala ta ce ma a hasabuhu illa wa qad sadaka ce gaskiya abin da ya faɗi gaskiya ne arahu lam yazid fihi an wa lam yunqishu bai ƙara bai rage ba haka ya ji inda ba bai ji haka ba ko to wajen ba da labarin cin da an shekara sai me sai ya ƙara ko ya rage ka je ka sawar duk labaran da ake faɗi na banza a kanmu in ka ji ne ko ka ƙara sauraron shi gobe sai ka ji an ma wani waje kwaskwari macin da ƙarya ce ina fatan mun gano wannan da kyau ka ji mutum ya rantse da Allah ya tara jahilai yana gaya masu wai ya yi tafiya da ni mun je wani gari wai an yi sallah na yi jilsatul israha wai limamin ƙauye ya za tambaye ni wai dalili akan jilsa wai na kasa kawo mashi kai ko jin labari na kake aka gaya maka wannan kasan ƙarya ne ai ina fatan mun gano limaman garin maya suka kare da mu yan birni na zazzau din balantana limamin ƙauye ko mutum ya faɗi wannan maganan don cimma manufa yana ƙarya bai san abin da yake faɗi ba in an tsaye da shi gaban Allah ba ma gaban Allah ba gawa na ma zai iya kallo na faɗi wannan magana ni na taɓa ɗaukan wani ne ce zo mai tafiya wa'azi wani gari kai kaɗai jama muna gane wannan da kyau ko kuma ina aka yi ya sunan garin mutane sun zama la'anannu kaga wannan shine hatta idza lam yubqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan duk wanda bai san Allah ba shike bude baki ya ƙarya bai damu ba dan ya cimma manufa amma in ya san Allah kuma ya san maganar da yake faɗi fa a lokacin nan yanayin ta a madadin waye madadin Allah ne zai diya wannan gangancin na ba ta mun gano wannan da kyau kuma mu muna tsoron mun yi kuskure mu ce mun yi kuskure ne amma mu fa muna kan daidai ko ba kuma wanda ya isa ya ce mu bar daidai din da muke a kanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu